da ke a nan sabuwar unguwa arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tasiri alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nufin watan ramadan yau juma'a tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ahzab jiya mun tsaya aya ta talatin da ɗaya يودا متاش آية لكن لديو يا نساء النبي لكنك أحد من النساء أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لكنك أحد من النساء يطمعن في القوم فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا Allah yana magana ga matan annabi jiya sallallahu alaihi wasallam jiya mun ji zaɓin da ya ba su aka ba su zaɓi su zaɓi Allah da manzon shi da ranar lahira ko su zaɓi jin daɗin duniya suka zaɓi jin da suka zaɓi Allah da manzon shi da kuma a gidan lahira daga nan sai Allah dinga kiran su ya nisa annabi ya su matan annabi Allah na gaya musu wasu abubuwa da suka keɓanta da su da girman su da ɗaukakar su da wasu abubuwa da suka keɓanta da su wanda suka sha bamban da sauran matan duniya a jiya sai abin da muka karanta cewa duk wadda ta yi zunubi cikin su ta yi zo da alfasha na, za a ninka mata azaba wannan mai sauki ne ga Allah haka duk wanda ta zo da aikin kwarai ta yi ma Allah da mazan shi biyayya to kuma za a ba ta ladarta har gida biyu kuma Allah ya mata tanadin arziki mai girma a gidan lahira sai Allah ci gaba da cewa yau ya nisa annabi ya ku matan annabi na tunna ka ahadin minan nisa'i ku ba kamar kowa kuke ba cikin mata Wasan girman ku da darajar ku da ɗaukakar ku ta wuce ta kowa ma ku ci kowa na sunnata ahadin Allah da ke na sunnata wahidatin ba sai ce na sunnata ahadin bancin mata ne ake magana da su saboda na sunnata ahadin ya fi zama min alfazul umu ana cewa ahadin ana nufin da namiji da mace da dabba da ƙwaro duk ana iya amfani da wannan lafazin kamar ba daidai kuke da kowa ba wannan ya fi gamewa duk da mata ake nufi da sai Allah ya zo da cewa minan nisa'i na daga mata ake nufi wato ku ba tamka kowa kuke ba amma na daga mata in tunna, idan kuka samu takawa kuka samu kiyaye dokokin Allah fala takhba'na bil qawli kada ku sassauta murya kada ku kashe murya fa yasma allazi fi qalbihi maradu sai wanda adda ciyon rashin lafiyar munafuci cikin zuciyarsa sai ya sa rai gare su sai ya ji daɗin muryarsu. sai ya ji sun kare mai murya sai ya yi tsammanin wani abu da gare su. don shi mace muryar ta ba al'aura ba ce akan ƙauli mafi inganci abinda al'aura abinda a haramun ne kare murya don shi mai ahalar yake cewa nazaru ilal ajnabiyyati sai ce wa talazzuzu bi kalamiha jin daɗi maganar ta ne ba wal kalamu biha ba ba magana da ita ba ne ita muryar mace ba al'aura ba ce ana iya magana ta. abinda da da matsala ita in ta kare murya ki ta yi haramun nan Allah ke fala ba'na bil qawli kada ku kare murya kada ku sassauta murya in ta yi haka ta yi laifi shi kuma wanda ya ji murya ta burge shi shi ma ya yi laifi shi ne shi kuma mai ahalar ke magana cewa wata lazubu bi kalamiha da jin daɗi da magana da maganar mace don haka mace murya ta ba al'aura ba ce abubuwan da suke aukuwa yau zaka in ta zo sallah zaka iya bayyana wa wajen sallah in tana ba mata wanta sallah zaka iya karatu don mun ta ba al'aura bane yau abubuwan da ke aukuwa sai mace ta shiga aji ta shiga university ta shiga cikin rediyo ta yi mudali a musulunci ta yi musabaka duk ta gama ta je kasuwa ta yi ciniki sai ta dawo gida daga ita sai mijinta sai ta yi karatu magai ba a tace murya ta al'aura ce kai ya ji murya ta murya kira ta dankan duk gari kowa ya jiya alƙalin musabaka yana sa sa yana gyara miki duk an gaba an dawo kuma miki ce kira karatu alƙur'ani ko kira sallah sai ki ce sai ki ce ta al'aura ta ba al'aura ba ce amma dai abinda malamai suke cewa an taho an to tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu mace ba ta ɗaga murya kamar namiji da namiji ke yi mace ba ta yi don shi ko mace ta dai ta ba mata yin uwanta sallah ba ta ba maza sallah kuma babu bukatar sa microphone sai an ji tana ba da sallah sannan kuma don shi ga mata ba su kiran sallah akan kauli mafi inganci mata ba su kiran sallah don shi ummu waraka hadisi suna cikin sunan abi dawud da annabi sun sanya sa ta liman ka dinga ba mutanen ta sallah mata yin uwanta sallah sai aka aika masa mai kiran sallah mu'azzin ummi waraka ake ce mai mai kiran sallah shi miji ne ya je kiran sallah saboda mai kiran sallah ana son a kashe murya ta yi daɗi a ɗaga ta ta kai ko ina wannan ba ɗaya daga cikin ɗabi'un mata ba ne sai kasance shi ya kira sallah ita ta ta ba da sallah saboda ne saboda muryar ta ba a son ta ɗaga kamar ta namiji don shi ko cikin sallah annabi sallallahu alaihi hadisin bukhari da muslim yake at-tasbihu lin-nisa'i at-tasbihu lir-rijali wat-tasfiqu lin-nisa'i qala az-zuhri ya'ni fi salati ya zo sallah man yayi ba yayi kuskure to maza su ne subhanallahi mata kuma sai su ne su ne wannan fa in ya tashi da raka'a ko kuma misali ya yi raka'a biyu maimakon ya zauna ya tashi ko kuma ya yi sa'a biyu ya sallame ko wani abu haka amma in yi yi kuskuren karatu alkurani suna iya gyara mai mace na iya gyarawa mutum yana sallah da mace mutum yana sallah da mata da 'ya'ya ne mutum yana limanin mata kamar da aka a university mace akwai masallacin mata sai a iza musu namiji ba su sallah ina cikin karatu sai ya kage sai akwai mace da ta harga suna iya tassan mai ka karanta mai ba laifi ba laifi daidai ne don haka dai abinda a kuskure shine ba na bil qawli mace tana iya haka ne na taɓa ba ku labari akwai wani babban malamin ban iya tunan suna ne babban malamin jami'a dai ne profesa ne na wata cikin jami'o'in saudi arabia wata muka yi aikin hajji tare da shi amma aka ɗaukar ni matsayin mai fassara shi ya ɗaukai matsayin mai wa'azi ga alhazai yana wa alhazai wa'azi ni kuma sai in fassara da hausa to wata ran sai ce mini wata mun dawo da wajen jifar jama'a sai ce mini garin mu mata na karatu da yawa yace ka san Sheikh Abdulrazak Professor Abdulrazak bin Abu Musin Abbas Sheikh Abdul Abbas ya taba zuwa garin mu yayi wa'azi sai ya yi kuskuren hadisi wata mata ta gyara mai shi hadisin da ya faɗi ya yi kuskure sai ta lallai suna karatu saboda baba ne shi da babban malamin hadisin duniya shi ma babban malami ne yana nan tafai ne suna nan suna yawo fiqhul aqiyati wal azkar asma'in lahi na husna da sauransu dai suna nan suna ta yawo to mace tana iya karatu mace tana iya ilimi tana iya yi namiji gyara tana iya amma zai ya kasance cikin haddi wanda shari'a ta yarda da shi ya zan babu iyaka in sallah ne annabi ya faɗi cewa sai dai ta yi tafi domin kada muryar ta kasance ana jin ta da yawa duk da muryar kauli mafi inganci ba al'aura ba ce abinda al'aura shine kashe muryar wala tahbana bil qawli fa yaqma alladhi fi qalbihi marad sai wanda adda rashin lafiya ta munafuki sai ya yi tsammani gare ku ko wanda aka rashin lafiya ta sabo domin wa'annan ummahatul mu'minina ne matsayin iyaye suke ga mu'minai wa'annan wa'anda Allah ya haranta a kalla ne wanda Allah ya haranta wanda Allah ya halatta a kalla ne a haramta a kalla ne Allah ya haramta a aura ne shi lokacin da muka zo annabi wa auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum muka ce iyayen mu'minai ne ta gefen girmama su da karrama su da haramcin aurensu su amma ba uwayen ne ba ne ba su ɗaukan matsayin iyaye ta hanyar haranta kallo kallon su haramun ne an buga musu ayar hijabi ta hanyar jin muryarsu jin daɗin muryarsu haramun ne ta hanyar kulwa keɓance su da keɓanta da su haramun ne wanda duk mahaifiyar mutum wa'annan abubuwan ba haramun ne, ba haramun ne gare shi sai Allah ce wa na qawlan ma'rufa ku faɗi zance na ƙwarai mai kyau wanda yake shine daidai za ka mace ba laifi ba ne ta faɗi zance wanda yake daidai abinda an laifi shi ne ta kashe murya ta yi yadda za a je za a ji daɗin muryarta sai Allah ce musulmi wa qawlan Allah ce wa ƙarna fi buyutikunna kuma ku zamna a cikin gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kada ku yi fita irin fita ta matan jahiliya na farko wannan aya ita ce asali ga cewa mace ya kamata ta zamna a cikin gidanta ne asali ga mace shine gidanta ta zauna eh in akwai lalura ko akwai bukata bukata shine abin da bai kai lalura ba to yana halatta mace ta fita daga cikin gidanta amma asali Shi ne mace ta zama gidanta kuma wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da yake wahala yanzu yanzu an yi kusa zama mace ta fita namiji ya fita ya buga roba roba ne ya fita ita ma ta shiga keke na ta fita ko ya ɗauke ta da mota ya ajiye ta ma'aikatar su ita shi ma ya wuce ta su ma'aikata abin ya yi kusa ya zama kamar shi ɗaya daidai har ya in an gayyace mu mu yi magana game da game da haƙƙin mata abin da ake so a ce mana mu ce a bari su fito su yi aiki eh fito su yi aiki ba laifi ba ne amma asali shi ne su zauna cikin gida wanda ke wannan asali in kacce shi sai ya kasance cewa mutane suna ta ganin cewa ba daidai ba ne an kawai mata ba gaskiya ba ne mace asali shi ne ta zauna cikin gida duk da aiki ta fita ba shi ne asali ba duk da aiki ta fita ta je aiki ba shi ya ba abin da ya fita zamna cikin gida tare da cewa yana halatta ta fita wajen aiki in ta cika sharuɗa kuma wannan shine shari'a ga duk annabawan da suka wuce cewa mace gida take zama kafin ma kafin a halitti a adam ya zo duniya tun lokacin da Allah ya halitti annabi Adam ya halitti na na ku da gare shi ya umutu shaiɗan ya yi mishi sujuda shaiɗan ya su sujuda da Allah ya zo yana introduction tsakanin shaiɗan da kuma da kuma annabi Adam annabi adam da mata ta gefe ɗaya shaidan gefe ɗaya ni Allah ya ce musu kulna ya adam inna haza ya ahilu laka wa li zawjika kun ji mai Allah ya ce من ya adam faƙulna ya adamu sai muka ce ya kai annabi adamu inna haza aduwwun laka wali zaujika wannan da kake gani shaidan aduwwun laka makiyinka ne wali zaujika da matarka guda nawa aka yi magana kenan biyu sai Allah ce fala yukhrijannakum min aljannati kada ya fidda ku biyu daga aljanna ta Allah ce fatashka sai kai eka wahala wajen neman abinci Allah da ce fatashka ya ba ga ayat duk yakin mutum biyu ta zo adu laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati sai Allah ya ce fatashka kaga tun an kando ashaqa'u ni ashaqa'u wal wahala wajen neman abinci fa'arun kuma arun kuma arun shaqa'ul mar'i min ajali fa'ani ya kasance ka fita kana nema asali namiji ya fita neman abinci asali a fita neman abinci aikin namiji ne Allah ya sa namiji ya yi gije ya je ya yi ya auri mata ya kawo ya kawo mata tufafi ya kawo mata abinci ita kuma ta zamna a cikin gida saboda ne wa qarna fi kunna. wannan shine asali annabi Musa in mace akwai lalura da hujja da za ta fita tana iya fita annabi musa da ya zo ruwan madiyana ya iske wa'annan matan guda biyu tsala ma fasbukuma وجد da annabi Musa ya iske matan guda biyu inda rijiya kala ma kuma ne labarin ku ga mata sun fito ɗiban ruwa ala kala ni hatta jiran ri'a'u ba mu shan ruwa sai masu ba da ruwa sun wuce sai suka kawo hujjar fitowa suka ce wa na sharhun kabir yanzu akwai lalura a mu baban bai fitowa ɗiban ruwan nan saboda ya tsufa sosai inda bai tsufa ba da shi ya kamata ya fito ɗaukar ruwa don haka in akwai hujja akwai nura, akwai haja akwai bukata mace tana iya fita daga gida ta tafi ba laifi ba ne amma ta sani cewa asali shine mace ta zamna cikin gida wadda ta zamna cikin gida ta ci wadda ta fita tafiya ko ina ta tafi ko masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tafi ta yi sallah sallar isha'i daga dare da kowa da ganinta gara ka zanna cikin gidanta annabi sallallahu alaihi wa hadisin bukhari da muslim yace la tamna'u ima Allahi. masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna kada ku hana mata bayin Allah su je gidajen Allah masallatai kada ku hana mace ta je masallacin annabi lokacin da ga sahabbai ga annabi ga kowa amma annabi ce gidanta ya fi mata alkhairi zaka in ka je masallacin annabi sallallahu alaihi kai sallah ɗaya za a ninka maka dubu in mace ce ta zamna gidanta ta yi ta fi ninki biyu domin annabi sallallahu ya ce wa buyutuhunna khairul lahunna don haka asali ga mace shine ta zamna gida bata yi wani abu ba da ya fi ta zamna gida annabi sallallahu alaihi ya ce al mar'atu aura mace al'aura ce فإذا خرجت idan ta fita, ita sai shaɗan ya bi ta ya dinga ƙawata ta ya dinga nuna ma mutane cewa ta yi kyawo ya dinga nuna ma mutane cewa su nemeta, ta su yi mata magana da sauransu don haka fitan mace a cikin gidanta ba shi asali ba duk a wannan zamanin wanda Allah ya taimaka mata ta yana cikin gida ba fita ba ya fi wanda mata ta fita ko likitanci ta kai ko sallah masallaci a nan san ta fita duk abin da ta fita wanda a cikin gida ta fita amma idan aka diba maslaha ta mutane amma ana bukatar mata likitoci to wannan fa zai halatta mata ta fita ba da shiga ta musulunci ba in ta iya kiyaye shiga ta musulunci ta fita likitanci ya halarta, amma in ba ta kiyaye shiga na musulunci ba babu wani abu da zai halatta mata ta fita wannan muna magana asalin halatti ta yi da cewa akwai abin da ya fi halatti shine ta zauna wata a cikin gidanta da za ta iya zauna cikin gidanta ta bude asibiti gidanta mata su iske ta gidanta ta diba su ya fi ta fita da gidanta ta je asibiti ta diba mata to amma in bai yiwuwa kamar da lamarin yake to yana halatta ga irin waɗannan abubuwa a ban mace ta fita asibiti ta yi aikin asibiti a ban mace ta fita ta yi koyarwa domin in bata sirri koyarwa ba in mace musulma ta tana koyarwa idan maka ta fado ko alli ya fado suka ce bismillah ta dauka ta koya musu tarbiya idan ta zo da lullubinta da hijabinta ta koya musu tarbiyya ya fi mai guntun skirt mai karin gashi wadda alli zai faduwa ta ce jesus ta dauka ta duka ta dauka kaga duk wannan tarbiyya ne yake shiga cikin yara za ka akwai bukatar su fita to amma in za a fita a fita da fita ta shari'a yanzu misali duk abin da ya sa mata ke fita akan fatawai yana halatta mace ta fita eh amma yana halatta ta fita da wacce shiga babu mai yin fatawa babu fatawa ko ɗaya babu malami ko ɗaya da yake yana halatta ki fita wuyan ki sake babu in dai za ki fita ba likitanci za ki komi za ki je yi wuyan ki sake ke ya kafaɗa gale da kafaɗa ba ya halatta ki haramun ki in za ki fita ki ga fili ana ganin su al'aura haramun ne fitar da ke yi in za ki fita ya kasance da mutsanki ga fili ana ganin su haramun ne ita baya halatta ya to ai musulunci ya yi gima kike fita da wani muna buƙatar mata likitoci ba haka fa kawai ba da wuyan ki fake ba haka fa kawai ba da gashin ki yi mai cozo ba haka kawai ba ana ganin gashin ki da gaba ba haka kawai ana ganin kwaburin ba ana ganin kafar ki ga ba haka dai ba kakki ma laƙa musulunci babu wani malamin musulunci da yake ba da fatawa yana halarta ki fita In da kowane malami in ki fita haramun kike haki dawo cikin gidanki sannan hadisai da yawa sun nuna haɗarin fitan mace imamu ahmad ya fi da hadisi cikin musnad ne da isnadi ingantacce daga fabala ibn ubayd radiyallahu anhu ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yace salasatul la tas'al mutum uku kar ka tambayi su saboda tsananin azabar su kuskuren su yayi yawa kan ma ka tambayi su rajulun faraqal jama'a na farkon su shine mutumin da ya rabu da jama'a ya fita ya yi kuruji daga jama'a wa asal imama ya saba ma shugaba ko wa asa imamahu ya saba ma shugaba wa ma ta'asiyan ya mutu yana mai sabawa ya zo an yi kuruji a shugaba an yi fada ya fita ya ja jama'a wanda sai sabar da fitintinu da wahalhalu mun da suke ta aukuwa a kasashen larabawa shekara goma sha ɗaya da suka wuce Ta na ya ce wa amatun au abdul mutum na biyu da ma suka yi tambaya a kai ne saboda yawan zunubai ne shine baiwa ko bawa a baka wanda ya tsere ma mai gida ne gudu ya ban mai gida ne famata ya mutu akan haka na uku wa raba an anha zawjuha da matar da mijinta ya fita baya gida kad kafaha mu'natad duniya ya ishe ta walhalin duniya ya fita neman abinci ya fita ne mata abinci ne mata tufafi fata barrajat da sai ta fita gida baya nai fala a anhum annabi ya kakka tambayi waɗannan, wata kai tambaya game da su domin tsananin azabar su domin girman zunubin su yace wa salatatul la tas'al anhum rajulun naza Allah rida'ahu akwai wasu mutum uku su ma kada kai tambaya a kansu mutumin da ya yi jayayya Allah ga mayafi ne fa inna rida'ahu kibriya'u abinda an mayafin Allah wata abinda yake banta ga Allah shine girma wanda ya kai ji an girma zaka alkibru da yake girman kai abinda yasa ki dan adam yana jin ya kai yana jin to me matsalar don bai kai ba amma shi Allah ya kai shi da adam da ke jin ya kai ya yi waye nan take da ciki ne na ciwo ya dinga wayo Allah wayo kai <laughs> nan take da wata musiba ta sa bai aga kuka nan take ya rikice don shi bai kai wannan girman kan ba bai kai ya jiya kai ba amma shi Allah shi adda alkibriya Allah shi ya cincinta ya jiya kai domin shi ya kai shine hayyu la yamutu shine al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin shi ne zaka shi ya kai shi adda alkibriya sai annabi sun sai ce wa izaruhu izza abinda an matsauri ne ya keɓanta da shi shine girma da buwaya to duk wanda ya yi da girman kai yana ganin ya buwaya shi ma kaka yi tambaya a kai ne wa rajulun shakka fi amrin lahi da mutumin da ya shakka ga al'amarin Allah ga samuwar Allah wal qanutu min rahmatillahi da mai yanke tsamani daga rahama Allah mahallu shahid shine nan annabi sai ya ce wa mar'atul ghaba anha zawjuha da matar da mijinta ya fita gida baya nan na ta duniya ya ishe ta lamarinta na duniya da ba'dahu ta fita bayanai zaka asali ga mace shine ta zauna a gida don shi idan mata suka zo wajen annabi sallallahu wajen su yi mai mubaya'a shin abin da yake musu mubaya'a da shine kada su yi tabarruji kamar yadda hadisi ya inganta daga wata sahabiya da ake cewa umaymatu bintu ruqayqa radiyallahu anha ya annabi hadisi ya inganta cikin musa imamu ahmad isnadi ne hasan ne annaha atat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tubayi'uhu ta zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana mubai'a alal islam akan musulunci zaka shiga musulunci fa qala sai yace ala an la tushriku billahi shay'a ina mubaya'a da ke kada ki shirka da Allah kada ki haɗa kowa da Allah wala tasrifi kada ki yi sata wala tazni kada ki yi zina wala taqtuli waladaki kada ki kashe ɗayanki wala ta'ti bi buhtanin taftarinahu bayna yadayki wa wa rijlayki kada ki zo da tsayin ƙarya da kike kekira tsakanin hannuwanki da da kafafunki shine zina wala tanuhi kada ki boda da hargowar mutuwa wala tabarraji tabarrujal jahiliyatul ula kada ki yi fita irin fita ta matan jahiliya na farko don kana cikin haramun yana cikin abin da annabi ke wa mata mu baya'a kada su yi fita irin fita ta jahiliya farko ko da an ce ya halatta ki fita da shiga ta musulunci ba nan da nan ki buga mota ba kin yi wajen sayan askirim a jima ki buga mota kin yi wajen sayan kaza a jima ki buga mota kin yi wajen kai ɗinki a jima ki buga mota kina so ki gani mai ɗinki ya gama wannan sharti mutabarrujin jahiliyatul ula fita na farko ba da shiga ta musulunci ba na biyu kuma da yawan fita ko mitir da ke yake kai da annabi ya ce ki zamna gidanki kada ki yarda ki ko da masallaci ne to zama gidanki ya fi sallar a masallaci lada abu na gaba annabi sallallahu kuma ya faɗi irin siffofin da fitarsu ga mata haramun ne kamar da hadisi ya inganta imamu muslim ya fito a cikin sahihi ne daga hadisin abu huraira ta radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sinfani min ahli an-nar kashi biyu cikin yan wuta lam arahuma har yanzu ban gansu ba wata annabi ina ba mu labarin wasu nau'in yan wuta ne da shi har yanzu shi bai gansu ba amma dai an sanar da shi cewa wa'annan yan wuta ne sai baya ne za su zo na farkon su qawlum ma'hum siyatu, wasu mutane rike da buloli ka aznabin baqari kamar wutsiyoyin shanuwa yadribuna bihan nasa suna bugun mutane wannan sunan suwa kenan mutane da buloli suna ta bugun mutane na a yan daba yan daba <laughs> ya shi ɗan sanda kiyaye doka ya kai eh, kuma kuma ya ka bugu <laughs> wanda ya fi ta yi bugai za ka yan daba na eh. <laughs> za ka yan daba da duk wani wanda ya sa kai ne kawai ya hito kamfe ko ya hito wani abu da buloli kawai yana a tagan mota yana bugun mutane yana wa mutane ba dole ba dole sai kamfe ba za ka dai mutane da buloli suna bugun mutane ta nan ya ce wannan yan mutane da liban ban ba na biyu wani sa'un kasiyatun awiyatun da wasu mata wai ga ya sun sa tufafi amma tsirara suke ma'ilatun mumilatun su karkatattu ne kuma suna karkatar da wasu hunna ka asminatil buksil ma'ila kawunan su kamar tozon raƙumi wanda ya karkace an yi irin an yi a cuci maza an sa yayi baya yi eh ya yayi baya ya yi nuna tana da gashi ta yi hidda shi haka kowa sai ya gani sai annabi ya ce la ya da kullun jannata irin waɗannan matan ba su shiga aljanna wala yajidna rihaha kai ba su ma ƙarshen aljanna wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza annabi sallallahu alaihi yace ƙarshen aljanna kuma ana ji ne daga tafiyar kaza da kaza za ka haɗari ne mace ta fita da shiga irin wadda yake tana jan hankalin maza shiga irin wadda take siffanta jikinta don shi annabi sallallahu yabba Usama bin zai kyautar wasu tufafi wanda ke lafi-lafi tufafin suke ta nuna bai gane da su bai na tufafin ka yace na ba mata ta su ke, ce to ka ce mata ta sa wani abu daga ciki kada ta fita haka nan ya kasance da wa'annan tufafin kadai suna siffanta jikinta don haka an ce miki yana halatta ki fita aiki gaskiya ne yana halatta ki fita aiki ba haramun bane amma cikin cika sharuɗan musulunci da musulunci ya gidda. ya kasance da hijabin ki wuyan ki bai fito ba gashin ki bai fito ba kafin kafar ki bai fito ba damutsan hannun ki bai fito ba kwabin hannun ki bai fito ba kin rufe ko ina a jikin ki kin ba fuska da kafin hannu in abin da ya fi haka kyautatuwa ki rufe kafin hannun da fuskar ki sa ni tsaji abin da ya fi haka kyautatuwa ki tsaya cikin gidan ki zauna kawai shi ya fi haka domin ne domin wa na fi buyuti kunna ku tabbata a cikin gidajenku nisa nake dogon bayani akan haka domin ya waje ba gare su ku yan uwan mu ɗaliban ilimi da mallaman mu da masu wa'azi su dinga yaya ta wannan su yi hudubar a kan waɗannan abubuwan wajen koyarwa su su yi wajen facebook da inda suka samu dama su yi yanzu ya kai sai a kawo mace wuyan ta sake hadan mutsin ta sake ta zo gaban maza tana kalakatai ana taba masa wai ta iya magana ta iya kaza NGO ta kai ita ma NGO wannan NGO da kike in dai ta kai ki fito wuyan ki waje gaban maza in ta kai ki fito gashin ki waje in ta kai ki fito da mutsa hannuwan ki waje ko kafafun ki waje wannan NGO kanta haramun ce ki yi bai halatta ke participating cikin duk wani amfani da ke kawo mutane ke kina kona kanki ne haka addinin musulunci ya tanada haka addinin musulunci ya zo don haka mata ji a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa habbai ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce khairu sufufin rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa sharru sufufin nisa'i awwaluha wa khairuha akhiruha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafifici cikin sahun maza shine na gaba su a gaba ba su ganin mata mafi sharri cikin sahun mata su ne na baya domin su akusa ga sahun mata su kuma mata su a ga sahun mata na maza su ne mafi sharri Sani da ce mafi sharri ga sahun mata su ne na gaba ya kamata su da sahu na gaba ya fi na biyu ya fi na uku ya fi na hudu ya kamata inda na maza ya tsaya na mata ya zan shi ma na farko ya fi na biyu ya fi na uku amma a'a sai annabi yace mafi sharri cikin sahun mata shine na gaba mafi alkhairi shine baya maza suna fara sahu da gaba ne a cika na farko sannan na biyu sannan na uku mata suna fara sahu da ƙarshe ne a cika na baya gaba ɗaya sannan mai bibe sannan mai bibe saboda me saboda su maza ya kasance ba a yi ikhtilafi ba ba a gauraya ba zaka ya ku masu yin dina in an yi aure ku kira mata da maza a haɗe ku kira mata da maza a zauna tebur ɗaya ku ji tsoron Allah kun saba ma wannan ayar Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ya ku mata ku zamna a cikin gidajenku ku dawwama a cikin gidajenku ka asali ga mace shine ta zamna cikin gida amma yana halatta muka ce ta fita idan lalura ta kama yana halatta idan bukata ta kama ba sai lalura ba abu bukata ita ce abin da bai kai lalura ba ba lalura bane sai ta je ta yi ta sau a bayan halitta ta sau in akwai bukatar ta sau kamar da wa'ancan matan na na madiyana na wancan tsohon dattijin da an madiyana suka yi magana suka ce sun fito ne domin babansu dattijo ne tsoho ne mun fahimci wannan ko sai Allah ya ce wa ƙarna fi buyuti kunna ku zamna a cikin gidajenku sai Allah ya ce wala tabarrajna kada ku fita tabarrujal jahiliyatul ula irin fita ta matan jahiliya na farko wa aqimna salata ku tsai da sallah ya ku mata wa atina zakata ku ba da zakka ya ku mata idan mace tana dukiya da ta kai zakka za ta fidda zakka kamar tana sallah kuma tana zama cikin nan ta yi sallah haka tana ba da zakka sai Allah ya ce wa aqimna Allah wa Allah da manzon shi a'a. yanzu ji wa'annan ayoyin tun farkon su ya nisa annabi ya nisa annabi annabi ya Allah ya dinga ambaton su sai zo yana amfani da lamirin mata cewa da su yake wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna nurun niswa take fitowa ah, tabarrujal jahiliyatul ula wa aqimna ya kuma mata ku tsaye da sallah wa atina ya kuma mata ku bada zakka wa aqina ya kuma mata ku yi da'a ga Allah da manzon shi sai Allah ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait Allah yana nufin ya tafiyan muku da kazanta ne ya ku ahlal bait wa yahirakum tahira ya tsarkake ku tsarkakewa kaga wannan siyasin mata yake magana zaka matan annabi su ake magana su ne ahlul bait matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ahalul baiti kamar yadda nasosa suka tabbatar yanzu wannan ayar ga tana magana da ahalul baiti tana magana wa qaulna fi buyuti kunna wala da maganar mata take ji aya ta gabanta sai Allah ya ce wazkurna ku tuna ya ku mata wato dullan mirin duk maganar da ake maganar maganar mata ne mun fahimta don haka malamai suna tattaunawa game da suwa ne ne ahlul baiti wasu daga cikin malamai suka ce matan annabi ɗaya ne ahlul baiti domin ne domin su ɗaya qur'ani ya tabbatar suwa su yake magana wasu suka ce a'a akwai iyalan gidan annabi yan uwa ne da zan karanta hadisi yanzu ku ji suwa ne ne su ma ahlul baiti ne haka mata ne wannan shine kauli mafi inganci suwa ne ahlul baiti musulmi cikin banu hashim wane ne hashim kakan annabi annabi shine Muhammadu ibn abdullah bin abdul muttalib bin hashim to hashim din nan duk wanda ya musulunta cikin jikoki ne to su ake ce ma ahlul baiti kuma wanda yake zamu ji ko su wane alu ali alu aqil alu jafar da alu abbas duk wa'annan su ake ce ma su ake ce ma ahlul baiti in an hada da matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadisi ya inganta a cikin sahih muslim annabi sassan yana siffanta su da haka hadisi ya inganta ta hanyar tabi'ai guda uku na hukunsu yazid ibn hayyan shi yake cewa in alaktu ana wa husayn ibn sabara na tafi da ni da wani tabi'i da ake cewa husayn ibn sabara wa umar ibn muslim da wani eh, da ake cewa umar ibn muslim mu uku muka je ila zaid ibn arqam muka je zuwa ga zaid ibn arqam falamma tsara tajin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam zai raka zaid ibn arqam radiyallahu anhu falamma jalasna ilayhi lokacin da muka zauna inda shi ke kulna sai muka kala lahu usaini sai usai sai daga cikin musai ya ce mai laqad ya zaidu khairan kaseera ya kai zaidu mai arkam lalle ka samu alheri mai yawa ra'aita rasulullahi sallallahu shi alherin da ka samu ka ga annabi sallallahu da idanunka wa sami'ta hadithahu ka ji hadisi ne da kunnuwanka wa gazawta ma'ahu ka ki ta yaki tare da annabi sallallahu alaihi sallam. wasallaita khalfahu ta yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam laqad laqita ya zaidu khairan katira hakika ya zaidu ka ka ka ka sadu da alkhairi mai yawa hadithna ya zaidu ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kai zaidu ka babu labari cikin hadisan da ka ji daga annabi sallallahu ba mu labarin wani hadisi ala sai ya ce yabna akhi ya kai ɗan dan uwana wallahi laqad kadirat sinni wallahi shekaruna sun tafi na tsufa wa qaduma ahadi lokaci na ya tafi wa nasitu ba'd a kuntu a'ilmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam don haka na mance sashen abin da ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam fama haddathukum faqbalu duk abin da kuka ji na ba ku labari daga annabi ku karba wa ma la fala tukallifunihi duk abin ban gaya muku ba kakku kallafa ne kakku cilasta ne sun maƙala sannan sai ya ce قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا النبي صلى الله عليه وسلم وترى تاشي cikin yana huduba dima'i yud'a khuman ga wani wuri da ake wasu ruwa da ake ce makuman da aka ce makuma ga biri kum kenan hudubar da yayi baina makka wal madina tsakanin makka da madina muna hanyar dawowa da makka fahamidallaha cikin abinda annabi yayi da ya tashi yana magana sai ya gode ma Allah wa asna alayhi yayyabo ga Allah wa wa'aza annabi yayi wa'azi wa zakara annabi ya tunatar da mu sun maƙala sannan annabi ya ce amma ba'du bayan haka ala ayyuhan nas ku saurara ya ku mutane fa inna ma ana basharun hakika ni mutum nike yushiku an ya'tiya rasulu rabbihi fa ujiba yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba manzon ubangiji na dan aike daga ubangiji na yayi kusa ya zo kuma ni in karba kira wata mala'ikin mutuwa yayi kusa ya zo kuma in rafi in bakku daga wannan hudubar da annabi ya yi zuwa rasuwa ta yi kwana bai kai kwana arba'in ba saboda ya yi ta ne a cikin zulhijja ya rasu a cikin a cikin rabi'ul awwal bai kai wata hudu ba nake sance bai kai wata hudu ba ya rasu sai annabi sun san yace yace wa ana tarikum fikum zan ban muku wasu abubuwa masu nauyi cikin ku guda biyu awwaluhuma kitabullahi na farkon su shine littafin Allah fihi al-huda cikin littafin Allah akwai shiriya akwai haske fa khudhu bi kitabillahi ku yi riko da littafin Allah wastamsiku bihi ku rike shi da hannu biyu gangan fa hasa ala kitabillahi annabi ya kwaaitar akan littafin Allah da riko da shi wa raggaba fihi ya kwaaitar game da haka ثم قال سنة النبي يتكي وأهل بيتي كما إني مكوسيا لإيالا جدانا udhakkirukumullah fi ahli baiti ina tuna muku Allah game da iyalan gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti ina tuna muku Allah game da iyalan gidana salasan hasso uku yace haka qala lahu husayn sai husayn din nan yace mai man ahli baiti ya zaidu su ne ne ahli baiti ya kai zaidu ibn arkam alaysa nisa'uhu min ahli baitihi shin mata ne za su cikin ahli baitihi Kala sai zai yace nisa'uhu min ahli baitihi mata ne suna cikin iyalan gidanai walakin ahli baitihi man quri man qurima sadaqata ba'dahu da sai dai ƴaƴan gida ne waɗanda aka haranta masu sadaka bayanai wa qala sai Hussein yace mai wa manhum suwa ne qala hum alu ali yace sune iyalan gidan ali wa alu da iyalan gidan aqil wa alu ja'far da iyalan gidan ja'far wa alu da iyalan gidan abbas قال كل هؤلاء هرم الصدقة sai sai ce duk wannan an haranta musu sadaka qala na'am sai ce eh zaka suwa da suwa ka faɗi alu ali da alu ja'afa da alu atil da alu abba wannan su ake cewa musulmi cikin ahlul bai cikin banu hashim wata da wanda ce maka musulmi cikin banu hashim da wanda ce maka alu ali da alu atil da alu ja'afa da alu abba su ne saboda me saboda hashim din nan saboda girma ne ne ake jinginawa ana cewa banu hashim haka ake ce mu jikoki ne banu hashim ake ce musu to hashim din nan waka ne yana iya guda hudu duk sauran babu wanda ya kawo sai mutum guda abdul muttalib shi ɗaya ya rayu cikin iyanai duk iyanai hudu sauran su zaka sai ka ce kenan banu abdul muttalib ko tunda an ce banu hashim kuma hashim ɗaya da 'ya'ya hudu kuma duk sauran su ba su da 'ya'ya za ka sai ɗaya kawai adda yaya shi ne wa abdulmuttalib shi kuma abdulmuttalib za ka za a cewa ‘ya'yan abdulmuttalib shi kuma abdulmuttalib ne yana da ‘ya'ya goma ‘ya'yan nan goma duk sun rasu kafin zuwan musulunci guda hudu kawai suka iske musulunci sun kuma suka iske musulunci da hamza da kuma da hamza radiyallahu anhu da al-abbas bin abdulmuttalib sannan kuma da abu talib da abu lahabi wannan mai tabbata da su hudu ne suka suka iski musulunci cikin cikin cikin iyan abdul musalai cikin su biyu suka musulunta da hamza da al'abba su biyu suka musulunta biyu ba su musulunta ba da abu talib da abu lahadi su biyu ba su musulunta ba da kun ga ya dawo kenan aluwa alu guda biyu ne da suka musulunta ko da al'abba da wa kuma da hamza to hamza ya rasu bai haihu ba bai baɗa ba saurakin duke nan shi babu shi babu alu hamza za ka wabba ya'ya shi ne al'abbas a al'abbas ya musulunta za ka sai a ce alu abba to cikin wa'annan kuma wanda ya baƙya da suka musulunta suka eh, da annabi shine abu ɗalib shi kuma abu ɗalib shine da musulunta ba a ambacin sunanai ne sai ambaci ɗanai iya ne da haka sai a ce alu ali da alu jafar da alu Ake. da ali da jafar da atin dukkanin su ƴan uwa dukkanin su ƴan Abdul Muttalib ne zaka da ake musulmi cikin Banu Hashim kun ji me yasa in musulmi cikin Banu Hashim musulmi cikin banu hashim da kuma watan su ne alu ali da alu aqil da alu jafar da kuma alu abbas Allah ya da su duka wayannan su ake ce ahlul baiti da kuma matan annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya inganta cikin wannan hadisin zaid bin arqam ya faɗi cikin wannan hadisin akwai wani hadisi da ke nuna haka domin wannan ayar ah, da ta sauka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira ali bin abi talib da fatima da da nana fatima da da hasan da husaini ya sa musu mayafi kamar da zamu ji cikin wannan hadisin hadisin shi ma imam ahmad ya fitar shi cikin musnad ɗin shi daga nana ummu salma Allah ya kara mata yarda zaujan nabi sallallahu alaihi wa sallam mata annabi sallallahu alaihi wa sallam hina jaa na'lul husayn ibn ali lokacin da aka zo labarin mutuwa shahada Ali bin Abi Talib ya zo mata ta da labarin cewa Ali bin Abi Talib ah, Hussein bin Ali ya je can Kufa kuma sun kashe shi Karbala sun kashe shi sai ta ce la'anat ahlal la'anat ah, ahlal Iraq lokacin su sallah Ali mutanen Iraki mutanen Karbala da suka kashe shi wanda su suka ce yazo kuma suka kashe shi fa qala sai ta ce qataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah ya kashe su suma gan ruhu sun ruɗe shi suka ce mai ya zo sai da wasu suka ban shawarar kada ya zo suka ruɗe shi wa zalluhu da ya zo suka kaskasta shi la'anahumullahu Allah ya la'ane su fa ni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace ni na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ja'atu fatimatu fatima ta zo mai gadi gadiyatan bi burmatin qad sana'at ta zo mai da tukunyar wani abinci da safe wata safiya ta zo mai da tukunyar abinci da ta yi fi ha a cikin tukunyar nan akwai asida wani nau'in abinci ne hamilu hufi tabaqin laha ta ɗauko shi cikin wani kwano ta juya cikin daga daga tukunyar hatta wa ba bayyana da yi, hatta aza wannan kwano gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai annabi ya ce mata ai ammiki ina dan baffanki wata ina mijinki ali bin abi qalat huwa fil baiti tace yana gida qala sai annabi yace fadhhabi fada'ihi ki je ki kira shi wa asini bidnaihi ki zo min da ne guda biyu hakan da Husaini kenan qalat sai ummu salma tace fada'at taqudu ibnaiha sai ta je ta zo tana jan 'ya'yanta guda biyu hakan da Husaini kenan kullu wahidin minhuma biyad biyad ko wani ɗayan su ta riko shi da hannu ɗaya alhassan da alhussainu kenan wa aliyun yamshi fi isrihima shi kuma sayyidina Aliyu ya biyo bayan su yana tafiya hatta dakhalu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har suka shigo inda annabi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahuma fi hijrihi sai annabi ya zaunar da alhassan da alhussainu a cikin kafafu ne wajalasa Aliyu an yaminihi shi kuma sayyidina ali ya zauna gefe ne na dama وجلست فاطمة أن يساره سيدتنا فاطمة اتقمنا أن فاطمة تزونا أجيتي لنهكو فقالت أم سلمة سي أم سلمة تكبام الأباري تتكشي فاستبغ من تحتي كتاء سيجا ونمياتي ونزني أقصانا خيبريا زنن نخيبرني كان بساطا لنا على منامه wannan zanin shi a shimfiɗar baccinmu za ka yajja shi akan shimfiɗarmu falaffahu nabi sallallahu alaihi salama alaihi jami'an sai annabi ya yafa musu wannan mayafin su duka da shi da Hassan da Al-Husainu da Sayyidina Ali da Nana Fatima fa akhadha bi shimalihi tarafayil kisa'i fa alwa bi yadihi al na, sai da hannun hagu ya tsoko rawan zanin sai ya sa hannun dama sai ya yafa musu shi fa qala sai ya ce fa'alwa biyadihina ila rabbihi fa'alwa biyadihi yumna ila rabbihi sai daga hannun dama zuwa ga ubangiji ne faqala sai yace allahumma ahli ahli ya allah wa'inna sune iyalaina azhib anhum allah ka tafiyar musu da kazanta wa tahhirhum tadhira ya allah ka karkace su karkacewa allahumma ahli ya allah wa'inna sune iyalan gidana azhib anhum rijsa ka musu da kazanta wa tsahirhum tarhira Allah ka tsarkake su tsarkakewa Allahumma ahlu baiti ya Allah wa'annan sune iyalan gidana azhib anhum rijsa Allah ka tafiyar musu da kazanta wa tahirhum tahira Allah ka tsarkake su tsarkakewa qultu sai nace ita ummu salma ce magana ya rasulullahi ya manzo Allah alastu min ahlika ni ba cikin iyalanka nake ba ala bala kace gaskiya ne ke ma cikin iyalai na kike fadkhuli fil kisa'i ke ma shigo cikin mayafin qalat tace fa da khaltu fil sai ni ma na shiga cikin mayafin ba'da ma babu du'a'ahu li bi am amni bayan ya gama yin addu'a sai ga dan bafanai ali ali wa da 'ya'yan shi guda biyu al-hasan wal husayn wa ibnatihi fatimatu da iyakai fatima kaga ita ma annabi ya tabbatar mata ita ma cikin ahlul baitihi take zaka ahlul baitihi sune mata ne da kuma waɗannan mutanen da muka ambata insha Allah nan za mu dakata karatun gobe za mu ƙara karanta wasu maganganun malamai da ke tabbatar da cewa matan annabi sallallahu cikin alim alaye suke musamman siyakin na Qur'ani haka yake nunawa da wannan da wasu bayanai duk za ku zo gobe da yadda Allah abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu mu sai akwai tambayoyi da muke ansawa ta eh, kafin nan akwai ta'aziyya da za mu rika ta wanda ya rene alaramma yau da safiyar da shi ya rene shi alƙali na Madina Alhaji alƙali na Madina Wano wanda yake sanannen dattijo ne mutumin kirki ne musamman mutum ne mai taimakon addini akwai makaranta da ya asasa a nan garin Wano ta Amirul Mu'minin Muhammadu Bello ah, wanda yake mutane da yawa sun ci Qur'ani a ciki a shi yare reni wannan alaran mu yau Allah ya mai cikawa muna roƙo Allah baraka wa ta'ala ya ji shi, Allah ya sa ya huta muna mika ta'aziyya ga iyalai ne Allah ya ba su haƙuri ka ce kuwa alaran ma ta'aziyya bayan mun gama kusan shi yare rene shi kusan shi yare riƙe shi kusan gare shi ya yi karatu gare shi ya karanci karance ga yanzu muna ta fa'ida da karanci karance shi Allah ya mai rahama a tsakanin sallar addu'a bayan sallar farilla da bayan sallar nafila hadisi ya zo cewa annabi sallallahu alaihi yana karantawa dubura kulli salatin ƙarshen kowace sallah kuma hadisi ya zo cikin sahih muslim cikin inda ake an sa addu'a dubura kulli salatin bayan kowace sallah amma fassara mafi inganci abinda addu'a salati shine kafin a sallar ne ya anna dubura shay'i fihi ya aka ce dubura abu da ya take dubura kamar da ake cewa dubura duburan mutum gare shi take laƙi take ba baya ne take ba ba sai an gama mutum bane sannan take zuwa baya don haka wajen addu'a shine bayan sallah ne ake da bayan sallah bayan kayi tahiyya kayi salati tunan bayan sallah annabi ya ce summal yatakhayyar min addu'a ajabahu ilayhi sannan wannan lokacin mutum ya zaɓi addu'a da ta burge shi yayi ta a wannan wurin in ya ne ya daga hannu yayi addu'a akwai laifi babu laifi amma dai abin da ya inganta ba taɓa ruwaito annabi ya gama sallar farilla ba ya ɗaga hannu ya yi addu'a ko sallar nafila ba ya gama yana gama ya ɗaga hannu ya yi addu'a A annabi sallallahu baya haka in ya zo a kar yake yi zaka addu'a ta kasu du'a'u, matsala da du'a'u ibada addu'a wadda ake yi shi abin da ya ci goyon annabi ya gama sallah ya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam ya wal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani wa la mana'ta wa la yanfa'u minka al jadd لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله ثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون sai karanta ayatul kursi yana sassauta murya sannan sai ya biyo da tasbihi na subhanallah wa'annan sune abubuwa guda biyar da aka yanki zo annabi sassa yana yi bayan sallah su inganta abinda ba su ba babu laifi ko an yi amma dai wanda suka inganta su ne wa'annan guda biyar kamar tsaro su haka guda biyar saboda haka don ya ɗaga hannu bayan sallah ya yi addu'a ba babu laifi ibnu qayyim yana ganin don mi zai bai ci haramun bane amma yana ganin cewa yanzu kana almusalli na ji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangiji ne a lokacin da kake ganawa da shi baka roƙai abu sai da kace assalamu alaikum ka gama ganawa da shi sannan ka roƙai yana ganin cewa hikiman mata fi sahin ka sallame ka yi addu'a domin lokacin kake ganawa da ubangijinka amma da mutum ya ɗaga hannu wannan lokacin ya yi addu'a ta farilla ce ko ta nafila babu laifi haka shan muhammad salih usaimin yake fatawa wallahu ta'ala ala assalamu alaikum wa rahmatullah Allah kara ma dakta lafiya فيها rikon sana an albarka da Allah dakta ya halatta idan kana sallah ko wata sallah ta farilla kada hannuwanka saboda Allah ban fahimta ba kana sallah ko ta sallah ka daga hannuwanka in bayan sani Allah ne mana za ka yi kunuti yana daga hannu amma cikin sujuda ba a daga hannu a <laughs> aka cikin rukuyi haka wajen zaman tahiya ba a daga hannu cikin sallah inda ake daga hannu kawai in za addu'a shine wurin kunuti wallahu ta'ala na bai inganta ba cewa a sallallahu alaihi wasallam farilla kuma sallar bai inganta ba sallafa farilla bai inganta ba sallar farilla ba daga hannun ko ina sai cikin lokacin kunuti wallahu ta'ala wanda yake assalamu alaikum Allah kara wa malam lafiya tambaya ta ubana ne ubana ne musulmi ya zo ya koma kirista kuma yana da dukiya ya mutu da tuba ba ya halatta a shiga da sa ina musulmi akwai tsamanin malamai akwai masu ganin cewa la ya tawaga su ahalul millata ahalul millata ne mutane sun ku samu bambancin addini ba su gado ba su musulmi zai gado kafiri kafiri bai gado musulmi amma a mazhabar shafi'iyya ina tsammanin hanafiya musamman hanafiya suna ganin cewa shi musulmi yana gado kafiri kafiri a baya gado musulmi suka kafa hujja da cewa al-islamu ya adu wa la yula alayhi shi musulunci shi a sama ba a hawa a kai ne akwai wanda ya kira ni da waya yana neman fatawa irin haka an kai 'yan watanni cewa shi nan yake wajen kudu maso gabas ɗin najeriya wajen kudu maso gabas ɗin najeriya watan ibo ne a al'adarsu namiji ɗaya ka gado yake ne shi na kaduna zaune baban shi ya rasu ya bar dukiya ana kakkiran shi ya zo to ɗan uwa ne mata ne kuma shi dai namiji kuma baban nashi ba musulmi ba ne su kuma kawai ɗan uwa ne ba musulmi shi ɗaya musulmi ana cewa ya gado yana tambaya ta ya je ka je ka karɓa yin baka raba duke za ta kare coci ko ta kare ga wa'anda ba musulmi ba za ka yi amfani da wannan mazhabar ta abu hanifa cewa namiji shi yana da musulmi shi yana gado shi abba a gado za ka je ka karɓo ka karɓo gadon ku kun ga a nan najeriya a nan kudu maso gudu maso gabas namiji ɗaya ka gado amma ba mai muku ca ba daidai ba ne amma sai mu da aka ce da zakari musulun har da musulunci kaɗai ya ji mace a gado yanzu mu waɗanda ke ganin sun waye sun haɗu sun da suka musulunci don mai musulunci ya ce a ba mace kaso ɗaya a ba namiji kaso biyu to an bincika kuma kowa da ya ce a bata ba musulunci ɗaya ce a bata ne in ka je daga waɗanda mace bata ma gado har yanzu waye wadda ci gaba gefen ibo mace bata gado sai namiji ta kai matsayin gado ba kuma an tashi ba a sukarta in ka je turai da namiji da macen duk mai gida yana da gida yana cewa ya ban fan miliyan ɗaya a ba kare ne kare ya gare ko ya ce a gidan da kasassu amma a musulunci na iya haka bai isa ba sai dai wasiyar ɗaya bisa uku dole sai an ba mace dole sai an ba namiji amma har musulunci ya ke suka shine mafi kusa na ayi gado amma kuma shi ake suka don haka shi a wannan dawo tambaya sai eh, yana halatta insha Allah ya je karba akan wannan mazhabar ta Abu Hanifa wallahu ta'ala kai ce assalamu alaikum Allah ya shafarta wa malam Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi da nisan kwana Allah ya fata malam an masa fatawa shekarun jiya akan wani da yake son aure wata kuma har ya kai goro sai wani ya masa kuma kungulu ya wani fata hmm. Allah ta masa mala ta ce babu ne shi da zai nemi mata hmm. saboda mata hmm. suna da yawa har mutumin ya ce ya ji ba Allah ta masa mala Allah ta masa mala mun samu hadisi

yanzu misali don ya kawo goro amma ba a yadda an ba shi ba an watsa labari da shi Ya ce za ka tsaya har abada ba za ka yi aure ba kuran mutum nawa ke kawo goro ya kawo sadaki a ƙi da shi ya kasance lamari ya watse ba yi da shi ba kenan duk wannan mace abin da ake nufi tsaya nan har abada ke ita ba za ta yi aure ba ba shi ake nufi ba hadisin ka abin da yake nufi lokacin da yake nema aka ba shi izini yi nema to ba za ka shigo ba amma in an watse da shi har an samu tsora na ɗaurin aure da wani to ya halatta ya halatta wancan bai laifi ba laifin da yi yana cikin nema amma da aka watse neman gidansu da hoko sun ce sun baka da baya suka gano kana shaye-shaye ko suka gano baka da jalli ko aka yi rigima ko suka ce ka yi kaza suka ce ba su baka to yana halatta wani ya shigo ya nene ka wannan bai shiga cikin wani yayi nema akan neman wani ba ka yi kokari da ka kawo wani hadisi amma ka kaji abin da yake nufi bayan da nufin duk auren da ya watsa kada wani ya zo a yi da shi ba wallahu ta'ala sana'a ba wanda bai sana'a eh wanda bai sana'a wanda bai sana'a ba ba shi mata amma ban ce maka almajiri da cewa nake wanda bai sana'a ana ba talaka aure amma ba a ba wanda bai nema aure talaka shi ne wanda yana nema amma dai kawai Allah abbe ba shi ba in ya ga dama Allah zai ba shi daga baya shugaban kasa shehu shagari da malamin primary school ne daga baya zama zama shugaban kasa don haka daina tsakarar sana'a na ha hmm. ya ga ce ba wacewa aka ba ga iyayenki sun sa mata da wani in yana gida wani ya shigo gida haramun ce amma fa eh in yana ya ce amma ba haka yake ba shi ne tambayar shekaran jiya cewa ya kai goro amma ga ya an samu rana da wani ya kai goro ki bambance tsakanin guda biyu ka ku jiya hadisin yadda yake la yahsubu rajulu ala khidbati akhihi wa la yasumu ala sawmihi kada ɗayan ku yayi nema akan neman ɗaya kada ya taya akan tayawa ta yi yanzu misali mutum ne ya zo yanzu mu zo na biyu domin na farko ya yi mutum ya zo ya tsaye kayan ka baka ban mai ba yana so ya tsaya baka ban mai ba ya wuce wani ya zo ya tsaya ko kuma makwabcin ka ne yana zaune wani ya zo ya tsaya ka ban mai sai a ce tunda wannan ya tsaya ka fi san kowa a'a amma lokacin da yake tari ba ka zo a kai ma ka ba za ka zo ka ce ma wanda yake tari ba cewa zan ƙara maka ya kai dubu goma ka ce ni zan baka goma sha ɗaya wannan haramun ne amma ya saye goma ba a ban mai ba an gama cinikin wani ya zo ya sha a ko sha biyu ko sha uku yana halatta a fesan mai wani ya zo ya kawo goro na gani ina so lamari ya wace wani na halatta ya shigo kuma ya yi aure amma in ya shigo yana nema an bar shi ya kawo goro yana sai na haɗa lele sai ka zo left cover ka haɗa kaya ka zo wannan baya halatta za ka matsalar guda biyu ce akwai gefe ne ke halatta <laughs> akwai gefe da wani halatta hala a yi haka ne haka ne ba haka aka yi mana da ko ko kai ko ta kana neman an kai goro amma ba a ba ku ba ya na biyu auren ka na biyu shi aka ba ko kai aka ba kai an ka ba su ba sha Allah hau shi ka gaji shi ya yi tsarin da ya Bismillah. Allah ya kara maka lafiya da kuma ƙarami. Malam ma'aikata baya sallah ko ɗaya a rana. kaga yana azumi kuma malam ya sani amma ya sani idan muka yi haka zai jawo mana aya aya da ƙwarai ya fata sannan kaina kuma baya sana amma da gori da kaka yanzu da haɗar da ake masa ya shigo amma ba ba sallah ko ɗaya bai ina jin zafin ne wallahi malam ka ba da shawara ya zai ne kuma dan Allah ka yi mana wa'azi hukuncin wanda bai sallah sannan ya hukuncin ajalin wanda bai sallah kuma a tare da addu'a Allah ya shirya dan Allah ko son haɗa ido yace don Allah don Allah rake sannan yake ko son haɗa ido da shi bai dan har na fara jin haushin ba gaskiya ne wanda baya sallah yana kan haɗari mai girma na farko muna addu'a Allah ya sa babanka ya dawo yana sallah da shi da wanda ba su sallah cikin musulmi babanka ya ji tsoron Allah ya san bambanci tsakanin musulmi da kafirai shi ne bayan sallah al'ahadu ladhi bainana wa bainahum salata faman tarakaha faqad kafara annabi yace wanda ya fatta ya kafirta bainar rajuli wa bainish shirki wal kufri tarku salah tsakanin musulmi da shirka da kafirci shine bayan sallah don haka baban ka ji tsoron Allah ka ci gaba da mai addu'a ka ci gaba da dawo hankalin shi ka ci gaba da sa mai wa'azin da ke nuna muhimmancin sallah ka zamna da shi ka yi magana ka sa waɗanda ya yarda da su su mai magana da kai da sauran yan uwanka ku haɗu ku mai maganar sallah wannan fa ba ne ɗaya bane akwai mutane da yawa da ke bugo waya haka musamman mata abin na damun su ah, wata mata ta ce in nake bayana sashi sallah sai baban sai cikin dame amma babban su da su suna tsaya su ta eh, tv jam ko jam tv ko eh, ps suna ta ps lokacin sallah yayi amma ba su tashi su sallah wannan ba daidai bane wannan kuskure ne don haka wanda Allah ya jarabta da irin wannan ta yi hakuri ta yi addu'a ta yi ta jawo hankali ne kai ma wanda Allah ya jarabta ka da uba irin haka ka yi ta yi mai addu'a ka yi ta jawo hankali ne da Allah Allah zai sa shari'a muna ko Allah ya sa da shi da sauran duk shari'a wallahu ta'ala alim shi ke tambayi sun a wani kan musulunta jiya na jin salamarinta na gani asali ba ta zama tare da iyayenta babanta yana wasu halaye da babu kyawu in na kawansu da abubuwa tunda ba musulmi bane kaga ai abin da shan abu ma wani waye don haka asali shine sai mata duka ya sha ta yi waye har gudu ta gudu tana zama da wani ne daban in kana zaune da wani kuma wanda ba muharramin ta ba wanda yaren su daya ta hanyar shi ma ta zo ta musulunta su suna son ta musulunta kuma ta zo ta karɓi musulunci bayan ta karɓi musulunci da mutumin za ka dole muna buƙatar inda za ka zauna a kuma ta mata da ta karɓar muna ita ya ce yana son ya aure ta an tambaye ta ce ita ma tana son ta aure shi za ka za mu binciki duk abin da ya kamata da waɗanda suka kamata sai a yi a magana shi wani yan yaren su ne shi ma bai jin hausa ma amma dai na ga musulmi ne ya ga alama gaskiya da rai da alamar jajircewa da cewa shi zai aure ta kuma zai tsaya da ita har abada kuma duk abin cikin su kuma ya babban kokari duk ma abin da aka yare kokari bai kawo ta musulunta wal islamu ya jubbu ma qablahu don haka yayi kokari kwarai da gaske don haka ga alama tana bukatar ba su ce wani suna bukatar tallafi ba shi wanda ya kawo ta wanda suke tare da shi wanda yake sai aure ta aikin hannu yake yi kuma mai aikin hannu ai ba wani ƙarfi da shi ne shi ba yana zaune a wani da aka ara mai yake zaune nan yana aikin hannu to kuma bai ce muna yana bukatar komai ba don da alama yana da zuciya iya ƙarfin nema amma duk haka nan bai hana mu in mun ga cewa bin ba da ƙarfi a taimaka makamai yana da tsaro ba shi da shi an yi zagaya ba na sun zagaya wadda ake musamman ga mu za mu fara neman tallafin marayu don haka duk wanda yake da abin taimaka ma wannan matar sai magana da malam Hassan mu'azu ko malam ismaila ko malam sirajo ko malam munir ko yakubu jafar ko munawar ko malam bello ko malam wamako ko alhaji ko yusuf imam ko wanda cikin yi magana da shi yana iya ba da nashi tallafi ko duk wanda ke zama a nan wannan kujerar da ake gani a gaba duk wanda ka gani ka baiwa insha Allah zai kawo wani abin kwarai mai dan eh, gwaɗi wanda za mu iya dun ji abin da muka yi magana ya kace tana son sana'a ce ce ba ce, makaranta kike ce, ki koma cikin ta accounting da ke gama secondary school ta ce eh, na fasa makaranta ba son makaranta alakul halin sai ta mita ko tara a muka samu mata tun da kai ba ka yin makaranta ba kana aikin hannu domin ka samu abin da ka ci ba kuwa ka ɗaukar nan ya karatu ba in kuka fara sana'a in ka fara wani sana'a daga baya ko da kana son koma makaranta za ku iya taimakon ku koma makaranta tun da zaman ku na dindindin ne za ka ga Allah duk ya iya taimaka da wani abu mai gwaɗi